na yin baki kuɗin. Jihadi! Ai ina san jihadin nan da muke yi. Ah, zuwa na yin baki kuɗin ce ba ne don Allah fita zan yi. da ni. Eh daman kin biyo ni. Baka shiga cikin ai jihadi baka ce wani zaka fita? Ke na gaji da jihadin nan fa. Hmm? Wallahi ba zan yi ba na gaji. Zamanin annabi ma an zauna an yi an yi sulhu tsakanin arna da kafirai. Kulliya ta raba. addinin ku ne namu an yi sulhu ba yaki na da duka kafirin aka sasanta ba akwai waɗanda suka bijire su suna nan akan kafircin su dai suke sun ce har su mutu a ciki suke to bila da ko kafirai dubu ladan kashe kafirai dubu za a ban ba zan shiga ba na dubu saba'in ne ba ka ji dala ka zo mu shiga na ji sabon karatu na gaya miki to ni ban yadda ba ni a shirye nake da jihadin nan a matsa nake a to in dai haka dai sai da in sawaje miki ka sawaje wallahi to to na ga na gaji karfi na sau biyu kullum a yi sau takwas sau tara to ba ba ki samu na rage ba ɗari da arba'in saura wata saba'in da a a ai isa na fito da huta wallahi a na gaji wallahi da Allah ta shi a ko da mana wani wani ma ba zai je filin yakin ba kibiya za ta harbe shi wani ma ya na taho a farkon nan taho mu gama wallahi kibiya take harbe shi ni da na samu na shiga filin yakin har sau biyu babu bullet a cikin bindiga taka ne gome a tashi ya kare sai na na ci tsire eh, na ci wannan sannan ka samu sai lai zan biya ta wajen ta ma shi ja ko da guda haka ashirin mutan kashi da Allah kaɗan na zuwa na zuwa na zuwa zan kamo ruwa bare ashirin har nan nan sanyi sai ni da kisa haka zan je wa yani ba kowa ba ta neman ladan kai yo Allah yo Allah ya aka na samu miji rago an ce ga wa'azi ya faɗa duk mutumin matan aure miji da mata suka kwanciyar aure dai ne da mutum ya fita filin yaƙi ya yaki yaƙi ya kashe fara saba'in amma ka dinga wasa ba ka